yanzu dare ne na laraba takwas ga watan zulhijja hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da uku daidai da ishirin da hudu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam na Ahmad Mustapha Faisal Allah Madaukin Sarki mai sakayya da alkhairi. Littafi ne da ke bayani kan tarihin sahabban annabi, da Allah Madaukin Sarki ya yi musu jinjinan ban girma a cikin Alkur'ani. Allah da kanshi ne ya ɗauki gabaran faɗin darajojinsu, shi ya sa Allah Maɗaukin Sarki ya sanar da annaba a cikin Alkur'ani ya sanar da duniya cewa, in malu, ku dai ku yi aiki, fasayarallahu amalakun, Allah zai ga aikin, ku yi ta yi da sannu kuna yi kuma zuciyanku Allah maɗaukin sarki ya duba ya ga cewa lalle kuna aikin ne don shi, kuma aikin ya yi daidai da irin yadda ya ce a yi. Kun gano wannan da kyau ku? Ko Allah kuma zai kai wa annabi wannan aikin ya gani. wal mu'minuna mu'mine ma za su gani mun fahimci wannan to shine Allah madaukakin sarki in ya gamsu da aikin da kake yi nashi ne a bisa tsarin shi to duk abin da kai sai an gabatar ma annabi hayyana wa maitan mun gano wannan da kyau ko ɗaya daga cikin jama'an ka ne sannan sai Allah ya sa albarka akan wannan aiki mu'mine su gani yanzu wasu ayyukan da Abubakar ya anan ba wanda ya sani daga shi sai Allah kaɗai a wani lokacin daga shi sai manzan Allah kaɗai domin abin da ya faru a cikin kogo akwai wanda ya tattaunawa wanda suka yi da annabi akwai wanda ya ji ne mun gano wannan da ke ku amma sai Allah maɗaukin sarki ya bayyana ma mumine shi Allah ya gani ya yadda ya ansa an yi ne don shi annabi ya gani ya ji ya gamsu Shi ne sai Allah ya tallata harkar a cikin alkur'ani shi sa kai ma aikin da kake kai dai in dai lillahi ne Allah madaukin sarki zai yaba ku kalle irin aikin da mutanen Madina suka yi na ɗiban dukiyarsu da gidajensu da duk abin da suka mallaka suka taimaka ma muhajirun da shi Allah madaukin sarki ya yaba Allah ya ji daɗin wannan aiki nasu har ma ya masu jinjina cikin alkur'ani da cewa alladhina tabawwa'u ad-dara wal iman ma'ana garin madina nasu ne halal malak sannan ma imani to nasu ne kamar yanda annabi ya faɗi a wani hadithi cewa ƙarshen duniya imani gaba ɗaya zai yi saɓa ya tattare ya koma ya tare a madina kadai in kana neman imani sai ka tafi can kun gano wannan da kyau ko shi sa jama'ar annabi mu karanta tarihin sahabban annabi domin mu koyi da irin aikin da suka yi har Allah maɗaukin sarki ya kalla ya ce aikin nasu fa yayi sakamakon haka ya yarda da su Allah maɗaukin sarki ya ƙara musu yarda jagoran waɗannan sahabbai kaf bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine sayyidina Abubakar ne Siddiq Malam yana kan bayyana mana tarin wasu ɓangare ne daga cikin falaloli da darajoji na na abubakar ba duka ne mala yake kawowa ba yana ɗan tsakurawa ne kamar yadda muka ambata a karatun da ya gabata wannan littafi gaba ɗaya in aka ce za a bai falaloli da darajoji na abubakar ne kadai littafin ba zai iya ɗauka ba abubakar ya yi aiki ba ɗan ƙaramin aiki ba shi yasa idan ka yarda da kanka kai mai aiki ne sai Allah madaukin sarki ya watsar da kai shine ujubu kakka yarda da kai shine ma radiyahul muflisuna shine abin da waɗanda Allah yake nufin zai masu terere zai masu fallasa shi yasa kai kullum ka rika yi kana zargin kanka kai muqassiri ne mun gano wannan sai Allah ya gamsar da al'umman shi sai su ga cewa kai mai yi ne sai ai ta maka addu'a sai aikin naka sai ya ƙaru sai Allah madaukin sarki sai ya karba kawai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace to mun ji cewa sayyidina Abubakar ya kwashi dukiyar shi gaba ɗaya ya kashe ma musulunci duka duk wani abin da ya mallaka musulunci ya kashe ma kuma Abubakar fa yana son ya gidan zamani yana son ya samu abin hawa ta yayi yana son ya sa taguwa da kece ni iyalan shi na son wannan amma gaba ɗaya ya kwashi yi ma addini hidima mun gano wannan da kyau ku shi yasa ka rika yin addu'a cewa Allah karka sanya duniya ta zama akbaru hammina ta zama ita ce mafi girman himman duniya za ka gina karka wannan tunanin ka rika yin addu'an Allah madaukin sarki ya agaza maka wajen ɗiban dukiyanka ya ma addini hidima shine mala ya ce wa يقبل على الأعمال التي تفيد الإسلام يقبل على الأعمال التي تفيد الإسلام أبو بكر حكى تنكار أيك با كام هنن يارو أيكا دذاس فائدا تد مسلمشي والمسلمين لكم مسلمين وكان مؤسسين للدولة الإسلامية أبو بكر هنا دقى cikin waɗanda suka assasa daular musulunci wannan daula da annabi ya gina na musulunci abubakar na daga cikin manya-manyan tarako jigogin da suka gina wannan daula ta musulunci wawada a kullum malihi sai da na abubakar ya sa dukkanin dukiyar shi wa kullum ma yamliku da duk wata kadara da ya mallaka da kanshi da iyalan shi da mutuncin shi linusratul islam saboda ya taimaki musulunci wa fi zalika ya ƙula rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to akan haka ne annabi yake cewa ma nafa'ani malun qat wata dukiya a duniyan nan ba ta taba amfanar da ni da ɗai ba ma nafa'ani malu abi irin yadda dukiyan abubakar ta amfanar da ni mun gano wannan da kyau ko. jama'a harkan musulunci ko ba zai yiwu ba sai da kuɗi kuma shi annabin nan ba mai kuɗi ba ne kuma katare sun ta goranta mai cewa ina da a ce a mai ruwan kuɗi a samun mai wata gona da zai rika hutawa ya daina kaza ya daina kaza da sauransu to wane ne ya ba da dukiyan aka yi addinin abubakar ne kuna fahimtar wannan khadija da abu talib sun fara ba da dukiyar rayuwar ba ta yi tsawo ba da suka rase suka bar ma abubakar aikin kun gane wannan da kyau ku shi yasa inda za ka gane musulunci ba zai ba da kuɗi kalli masallacinku yana iya gudanuwa ba kuɗi to da'awan musulunci ba fa masallaci ba ne daula ce to sai da na abubakar da dukiyansu ne aka yi wannan aiki fito ƙarara ya shilanta ma duniya cewa ma fa’ani malun ƙat ba wata dukiya ta taba amfanar da ni ma nafa'ani malu abi bakarin irin yadda dukiyan abubakar ta amfanar da ni in ka hada hadda dukiyan khadija in ka hada hadda dukiyan abu talib babu dukiyan da annabi ya ji daɗin ta yi yadda yake so da ita irin dukiyan abubakar ba cewa aka yi waɗancan bayi na ƙware ba su yi ba amma annabi ya ce ba irin na abubakar fabaka abubakar annabi da ya wannan jinjina ga na abubakar a bainan jama'a sai abubakar ya fashe da kuka wa ya ce hal ana wa mali illa laka ya rasulallah haba manzon Allah ca nike da ni da dukiya na aidin naka ne ma'ana abubakar ya yadda annabi ya kwashe dukiyan shi duka yi musulunci da shi ya kwashe kadarorin shi kaf yi aikin musulunci da su in ana nema ba su kai ba a kama abubakar ɗin ma a siyar da shi kuɗin a yi musulunci abin da yake nufi fa kenan da dukiya na da ni aidin naka ne na fata mun gano wannan da kyau kama ce dukiyan abubakar ta amfanar da kai wannan ya sa abubakar kuka wai har ma ana ganin dukiyar tashi ce kun gano wannan da kyau ko ai dukiyan ka rika ji ya rasulullahi taka ce jama'ar annabi akwai wanda zai iya musulunci wannan akwai wanda zai iya wannan sadaukarwa to haka fa Allah madaukin sarki yake jiran mu yanzu a ɗan lokon da Allah ya ce mu kula so ake mu da kowa da kowa mu ɗebi dukiyoyinmu da damanmu da mu kanmu mu yi ma addinin hidima jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce mali ahadin inda na yadu, babu wani a duniyar nan kowa ne wanda yake da wata ta cewa da wata baiwa da wani abin arzikin da zai ce ya taba tsinana mana illa wa qad fa'anahu. face sai da muka maida mai da biki in ma biki ne to mun rama maka ba wani a duniyan nan wanda ya taba kawo wata gudunmawa wanda muka ji ta gamsar da mu face sai da muka ɗibi irin wannan gudunmawa tashi muka maida mai komin yawansu ma ka taɓa ba da wani abu yi eh tumu mamun maka da annabi yake nufi kenan sai ce illa a babakarin abubakar ne kaɗai ba mai mai ba fa inna lahu inda na yadan abubakar annabi ya ce yana da abin da ya mana da ya na tunƙahu ya mana biki abubakar ya kyautata mana yukafi'uhu Allahu biha yau malkiyama, Allah zai rama mai gwargwadon wannan bikin da ya ran tashin alkiyama kina annabi yana sai ya sanar da duniya mu ba mu da abin da za mu biya abubakar da shi abubakar yi, annabi ya yi da yayi shi sa duk wani alheri da za a kawo wani ɗan tantakwashi haka ko wata ‘yan riga haka ko a zo da wasu dukiya a tara a raba mutane ba taba kai ma abubakar ba ba taba ba shi sa abubakar yana daga cikin al'umman da annabi yake cewa nakan hana mutum abin hannuna in ba wani wanda na hana na fi son shi sama da wanda na ba ya ce mafi yawancin waɗanda ake ba ya ce wanda ake lallashin imaninsu ne wani annabi ya ce sharri da makirci kansa ya ba wasu mun gane wannan da kyau ku domin a tsare imaninsu amma wasu da aka yadda da nagartan imaninsu kuma annabi sai ya hana su abubakar na daga ciki wanda an gwada an ga yana yi ne ba dan abin da musulunci zai san mashi ba jama'a mun gane wannan da kyau ku to wafi so ake mai koyi da wannan abin kowa ya yi mai annabi ya ce da abubakar wa ma ne malu ahadun qattun annabi ya ce dukiyan wani ba ta taɓa amfanar da ni ba ma ne malu abubakarin irin yadda dukiyan abubakar ta amfanar da ni kun gano wannan da kyau ko wannan su ne ingantattu fa ibnu maja da ahmad da Tirmidhi su suka rawaito waɗannan hadisan ya ƙoli bin Umar radiyallahu anhu. Abdullahi Dan Umar yana cewa kuntu inda nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na kasance ina wajen annabi wa indahu abubakar siddiq a wajen abubakar na zaune wa alaihi iba'atun kada khallalaha fi sadarihi bi khalalin ya ci kwaikwayo wani bargo ne haka bargon bai kai ba ya matse shaka a ƙirjin shi ya takure waje ɗaya fanazala alaihi jibril alaihi salam wai sai mala'ika jibril ya sauko faƙala ya muhammad mali ara ababakarin alaihi iba'atun kada khallala hafi sadarhe bi halalin mai na gai abubakar ya zauna ya takure ya ci kwaikwaye da bargo a ƙirjin shi waƙala ya jibril sai wai annabi ya ce ya kai jibrilu an faƙa maluhu alayya qabla al-fatihi kafin fatahu maka ya kwashe dukiyan duka ya ban na kashe qala sai ce fa inna allah ta'ala yaqra alayhi salam kace allah yana karanta min sallama ma'ana allah na gaishe shi wa yaqulu yana cewa qullahu kai mai tambaya aradun an ta'anni fi faƙarika haza amsa hitu shin yanzu wannan rashin da ka shiga abubakar ka yadda cewa Allah ne ya sa ka sakamakon kai mai aiki ka gamsu ko ko fushi kake yi faƙala abubakarin sai sai na abubakar ya ce ashatu ala rabbi ni in yi fushi da ubangiji na ana an rabbi radin ana an rabbi radin ana an rabbi radin ce na yadda na gamsu da ubangiji na duk abin da ne na yi don Allah ne kun gano wannan da kyau ku wannan abin bai taba faruwa da abubakar ba kun gano wannan da kyau ku shi yasa malam da kanshi ma da ya kawo sai yake cewa ai wannan garibun ne wa sanaduhu da'ifun jiddan isnadin shi na da rauni kwarai undur tarih buna asakir wandur kandul ummal ya ce tarih na ibn asakir ya fidda shi da kuma kanzul ummal da abu nu'aymin fi fadalis sahaba ana hadisi da ifi ne bai tabbata ba ina fata mun gano wannan da kyau abubakar ya ce da dukiya ne qabla al-fatih ai har annabi ya rasu abubakar da dukiyar shi ake musulunci ai abubakar kudin shi bai kare ba sai da ya mutu ya sa aka kwashe dukiyar duka kai baitul mali ya roki saisha masu cin gado ya ce su yi haƙuri duka dukiya ka yi baitul mali tunanin shi shi ne ƙila bayan rasuwan shi ba wanda zai iya sadaukarwa irin yadda ya sadaukar jama'a mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai ce muhabbatur rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama lahu wannan gaba zai mana bayanin irin yadda annabi ke kauna abubakar wa hubbu wa hubbihi lir rasul sallallahu alaihi wa da kuma irin yadda Abubakar ke kaunan annabi wanda ba sai an fada ba kaunan juna tsakaninsu to Allah ne kaɗai ya san wannan kun fahimci wannan da kyau ku malai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yuhibbu ababakarin hubban annabi ya kasance yana son abubakar so wanda ya kai matuƙa lam yuhibbu li ahad lam yuhibbu li ahad irin soyayyen da annabi bai taba mu wani ba annabi bai taba mu wani ba so irin yanda yake son abubakar ba ya ga ikhlasul mutaba'a abubakar ya bi annabi ne da ikhlasi da gaske bai jin wani dar a ran shi dangane da abubakar shi amincin annabi ne mun gano wannan da kyau ku amincin annabi ne kawai ya aminta da shi ɗari bisa ɗari maƙiya kullum so suke su ɓullo ta wajen shi su nasara amma wallahi ya hana wannan ƙofar kuna gane wannan da kyau ku amma yanzu ku kalli irin yadda mutane suke da kwaɗayi malam kwaɗayi yanzu a rediyo suke bayyana shugaban ƙasan benin da 'yar uwar shi aka haɗa baki za a ba ta dala miliyan biyu a sa mawai shugaban ƙasa guba ya ce mutu ɗan uwanta ne ba ɗan uwanta a bata dala miliyan biyu in ta makale a jikin shi ba za ta samu haka ba ko ba ta samu komi ba dai ko a cikin tarihinta dai aka sa cewa ɗan uwanta shugaban ƙasa ne don Allah wannan ba abin alfaharinta ba ne a ce ma ɗan garinku ne don Allah wannan ba abin alfahari ba ne ma kalli son zuciya da kwaɗayi malam ita dai abin da za ta mallaka ya to gashi nan gari ya waye mata yanzu kun ga wannan da kyau ko bincikawa aka yi aka ce ba ta da laifi kana ganin zai ƙara janta a jika ko ƙarya aka yi mata dole ko za a yi menene a family zai rika taka tsantsan da ita saboda maciyar amana ce mun ga wannan da kyau wallahi a rediyo nake ji da za a VOA Allah sai da na mata kunya sai da naji mata kunya ya yadda da ita har tana shiga inda yake ta kawo abinci ya ci shugaban ƙasa ya yarda da kai a haka ai ka zama mai aminci kawai in mutuwa ta biyo ta hannunka ka ce ba hanya mala'ika in dai zai biyo ta hannunka ya shawara ka ce a ba yau ba ina ba ta mun gano wannan da kyau to ka zama mai aminci kenan Allah ya kiyaye abubakar annabi na son shi matuka bai taba wani irin wannan soyayyen ba su ilan nabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasulallah an taba tambayan annabi aka ce ya manzan Allah ayyun nasu habbo ilai cikin mutane wa ka fi so Ƙala sai annabi ya ce Aisha, Aisha na fi so. Ƙalu inna ma na'ani minar rijal sai suka ce, Ya Rasulullah mu fa muna nufin cikin maza ne, ƙala sai ce abuha mahaifinta. Mun gano wannan nake ko, kakka manta fa, a gida annabi mata tara ne, kuma kowane da ubanta a gidan amma ya fito ya faɗa haƙiƙanin gaskiyar al'amari ina fatan mun gano wannan da kyau amma kai yawon tambaye ga gaci a duka ɗaya ne wa kana alaihi salam ya ƙolo annabi ya kasance yana cewa lawitta khastu khalilan latta khastu ababakarin khalila annabi ya ce da zan riƙe ba daɗai ya ce da abubakar na riƙe walakinahu akhi wa sahibi yace annabi annabi ya kalla Abubakar yace dan uwana ne kuma yace aboki na ne wa qad ittakhadha Allahu sahibukum khalila hakika Allah madaukin sarki ya riki mutumin naku ya zama khalilin shi annabi yana sanarwa kamar yadda aka riki annabi Ibrahim khalila Allah ya ce wattakhadha Allahu Ibrahim khalila to haka ma ya riki manzon Allah khalil kuma idan har aka ɗauke ka halil ko kai kuma baka ɗaukan wani kun gano wannan da kyau ku? shi yasa amini ɗaya kake yi in ka riƙi wani amini to shi kuma ba zai riƙi wani amini ba kai ne amini shi kun gano wannan da kyau ku? shi yasa shafi yake cewa iza sadaka sadiquka aduwaka faqad ishtaraka fi adawatika duk sanda amininka yake mu'amala da maƙiyanka ya ce shi ma ya yi musharaka da sojan ƙinka shi ma maƙiyinka ne kun fahimci wannan da kyau ku shi sa abubakar bai ba da wannan ƙofan ba duk irin makircin da za mu zo za mu ji su abdullahi ɗan ubayu sun ta shiryawa don su zara abubakar bai ba su chance ba duk irin yadda kafaran makka da na madina suka dinga shirya makirce-makirce iri-iri saboda a tankaɗar da da'awon da annabi yake yi wallahi tallahi bai ba da wannan abin nan kofan ba haka ake so ka yi to shi ne sai yake cewa wai fassara zalika qauluhu alaihi salam magana annabi ke ƙara fassara wanda ya ce ma ahadun a'azamu indi yadan babu wani wanda ya kyautata man kyautayin da ya kai matuƙa min da wanda ya cimma abubakar wasani bi nafsihi ya yalwata man kanshi wa malihi da dukiyan shi Wa'ankaha ne kaha ne ibnatahu kuma ya auren man da shi. mun gano wannan da kyau ko makana ya kare komi man ya mai da kanshi aboki ne fa tsakaninsu da annabi amma sanda manzo Allah ya zama kawai sai zama yaron annabi komi kawai shi yaran annabi ne dukiyan da ya mallaka abubakar multibillionaire ne ya ɗiba ya mika ma annabi bai tsaya nan ba sai da ya ɗauki ‘yan lelen shi ya miƙa manzan Allah ya aura jama'a mun gano wannan da kyau ko ya gama mashi duk wata mutunci jama'a shi yasa annabi da kanshi yake faɗin wannan shi yasa ba wanda yake manta alkhairi sai jaki kun gano wannan da kyau ko duk wanda ya kyautata ma so ɗaya kamanta to sakamakon wannan wuta ne shi yasa a hadithi annabi ya bayyana ƙarara ya ga mafi yawancin 'yan wuta mata ne sai aka ce a garin Kaka suke wannan tambaya sai annabi ya ce saboda suna kafurce ma kyautayin da marajin suke shine ya furnal ashira sai ya fassara ce allau a hasanta ila ihida hunnar dahar da za a kyautata ma ɗaya daga cikinsa tsawon zamani sun mara min ka she'un qat sai ta ga wani abu ɗan ƙis wanda ta gamsu da shi ba sai ta ce mara ma min ka khairan kattu ni ban taba ganin komai na mutunta na alheri na kyautata tsakanin da kai ba me ka taba tsina namun sai ta manta da wancan alherin da jiya da shekaran jiya suka faru gaba daya to wannan al'ibrat bi umumin ladhi la bi khususis sababi duk wani wanda yake wannan shine ɗabi'an shi mantawa da alheri ko yaya ne ya daga cikin siffofin yan wuta kun gano wannan da kyau ku manzo Allah bai taɓa manta da alherin da Abubakar ya mashi ba kullun jinjina yake ma Abubakar yana ƙara godewa وعن عائشة رضي الله عنها قالت daga Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce, Ƙubila Rasulullahi sallallahu Alaihi wa wa sallama, Allah ya ɗauki ran annabi, walam yastakhlif annabi bai kafa halifa a bayan shi ba. Ƙalat wa ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wa wa sallama, sai ta ce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Lokuntu mustakhlifan ahadan da zan naɗa wani khalifa a bayana in ji annabi lastakhlaftu Babakarin, ya ce da abubakar na naɗa da annabi zai fito ƙarara ya ce wane ne khalifa a bayana ya ce to da abubakar na naɗa kai tsaye a cikon ruwaya sai ya ce au umar mun gano wannan da ke ku da annabi zai haka wannan ruwayan ruwaya ce wanda Al'imama Ahmad ya fitar da ita, amma mala nan sai ce wa Muslim. Amma bar ku je inda ruwayan Muslim ɗin take. Ruwayan Muslim an abi mulaika samitu aishata Wasu ilad man kana rasulullahi sallallahu alaihi wa Alaihi sallama mustakhlifan lawista khalafahu. Wa kike ganin annabi zai sa matsayin khalifan shi da zai naɗa khalifa. qalat abubakarin sai ita aisha ta ce abubakar ne faƙila laha sai aka ce ma aisha thumma man ba'da abubakarin to kuma waye annabi zai sa bayan abubakar qalat umar sai ta ce sai umar thumma qila laha sai aka ce man ba'da umar to kuma bayan umar wa za a sa qalat abu ubaida ibn al-jarrah sai ta ce abu ubaida shi kanshi umar a lokacin da ya tashi rasuwa cewa yi da abu ubaida na da rai ya ce kai tsaye zan naɗa shi mun gano wannan da ke ku saboda annabi ya ce li kulli ummatin amin kowace al'umma suna da amintaccensu yi ƙoƙari ka zama amintaccen al'umma sai ce wa aminu hazihil umma amintaccen wannan al'umman kaf daga na tashin alkiyama na biye ce abu ubaida ta ibn al-jarrah ƙarar umar ya ce da yana nan shi zan sa kun gano wannan da kyau ku sun manta had ila haza mai tambaya da ce sun manta haitu ila sai na tsaya nan aisha ba ta ƙara cewa kowa ba da ganin ta ci birki ina fatan mun gano wannan da kyau to wannan shine ruwayan da muslim ya ruwaito ita wancan ruwayan to ruwayan ahmad dan hanbali ne kun gano wannan da kyau ku? cewa annabi ya ce da zai sa khalifa a bayan shi to ba kowa zai sa ba abubakar zai sa kun gano wannan da kyau ku shi sa wani hadisi na sayyida aisha ta ce qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi maradihi fi a lokacin annabi yana kwance bai da lafiya ya ce udu Ah, menene udu ili ababakarin ki kira min abubakar a baki mahaifinki wa a haki da ɗan uwanki abdurrahman hatta aktuba kitaban har in rubuta masu ta takarda fa inni hafu an yi tamanna mutamannin bai ce ina tsoron kada wani ya guri a bayana wa ya yaqulu ka'ilun ana aula wani ya ce wani na cancanta in za a sa ni za a sa ai ba wanda ya cancanta iri na nabi ce ba na son wani man wannan karambanin waya aballahu wal mu'minuna illa ababakar annabi ya ce Allah da muminai ba su yadda wani ya zama ba sai abubakar shikenan Allah ma ba zai yadda wani ya hau karagan ba abubakar ne muminai ma ba za su yadda ba kun gano wannan da kyau shi sa wanda ya zai ce maka ai annabi ya zo ya ce a kawo takarda zai rubutu don kar a yi saɓani bayan shi mun gano wanda da ke ko umar ya ce kaza ko ya ba da abin da zai rubuta kenan wannan hadisin muslim ya rawaito shi tun ya faɗa tun yana lafiya ma ya faɗa ina fata mun gano wannan da kyau da ya kwanta wannan rashin lafiyan ya gaya ma Aisha haka to shine sai ga mutane sun zo sai ce a kawo takardan ya wancan rubutun sai aka fara hayaniya shine sai aka watsi ita ce radiyatul khamis da in shiya suke faɗi ran alhamis abin ya faru juma'a asabar annabi ya watsake lahadi da yamma annabi ya ɗago ya gansu litini ya fito ya leko da la'asar ya ga suna sallah ya koma shikenan Allah ya mai rasuwa ai da asuba kun fahimci wannan da kyau ko inda rubutu zai yi kuma da suke ƙaryan cewa waya ɗakin Fatima ne annabi ya jinya to ba shi nan ba duk waɗannan sun fita ba sai ya rubuta masa alaba kawai shikenan zauna lafiya shi na ɗakin su ne kaga suna faɗin magana ƙirikiri ba san inda ma maganin take ba shi sa Allah ce wala hom fi lahanil qawli wajen tuntuban harshe kake gano makiya Allah mutum sai zo wajen magana sai tuntube bai sa abin da yake yi ba kun gano wannan da ku Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu to kenan duk wanda ya kawo ka wancan ko wani tatsuniya na gadir hummin sai kawo mashi wannan kashe to kuma ya kai da wani bangare ba kai da ɗaya bangaren ba Allah ya sa mu dace bari ku jono ruwayan an abi hurairah ta kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ne annabi ya ce man asbaha minkum al-yawma sa'iman cikin ku waye waye gari yau yana azumi qala abubakarin ana abubakar ya ce ni ne ya manzan Allah ƙala sai annabi ya ce man tabi amin kumul yawma aljanaza cikin ku wane ne ya raka gawa yau ƙala abubakar ana abubakar ya ce ni ne ya rasulallah ƙala annabi ya ce faman at'ama minkum al-yawma miskinan cikin ku yau wane ne ya ci da miskini abinci ƙala abubakar ana abubakar ya ce ni ne ƙala faman Adamin kumul al-yawma maridan cikin kuwa yau ya gaida mara lafiya kala abubakarin ana abubakar ya ce ni ya rasulallah faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ma'ana fi mirin illa da halal janna waɗannan ayyuka alkhairin ba za su ba haɗuwa mutum ya yi sofaci ya shiga aljanna kun fahimci wannan nake ku ka yi azumi ranar ka raka janaza a ranar ka ci da miskini ka je gaida mara lafiya su na ayyuka hudu ba amma zai wahala ga mutane suna yi mutum sai kwanta da rashin lafiya har ya tashi kana sani ka je ka duba shi shaɗan sai ya hana ka ƙila ba ma kira nan kana azumi ko ku kaje ka gaida mara lafiyan kana azumi kuma an yi rasuwa kaje ka raka janazan sai miskini zai ce allazi wahidin kana da hali sai shaɗan ya ce kai kana da bukata bar an jima ka ci sai ya hana ka yi shaidan kenan ko ta ko ina sai ya tare in ka ka subuce kai aiki na kware ko to ka dauka ka tsira sai ya lallabo ya shiga zuciyanka domin ya saka kai re ko kai gori ina fata mun gano wannan da kyau in ko ka gama da shi ko bai nasara ba to za ka ka ninka wannan aikin a bayan shi in ka ga aikin alherin da kake ka dakatar to ka tabbatar na baya ba su yi ba mun gano wannan da kyau ko yau ka samu sallan jami'i gobe ka samu jibi ka samu gata da citta da wani shekarar duba ka samu ba ka bincike na bayan nan ina fatan mun gano wannan da kyau saboda duk wanda ya zo da aiki mai kyau Allah na ninka mai wannan aikin za ka yi ta yi ne Allah ya sa dace bari jono ruwayar qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace ma rajulun yasuqu bakaratan lahu wata rana ne wani mutum na kora saniyan shi kada hamala alaiha altafat <coughs> ya ɗora mata kaya da yawa iltafat sai ta waiwayo ilaihi ta kalle shi faƙalar ta ce inni lam ukhlaq li ni ba halice ni don wannan ba walakin ni inna ma khuliqtu lil harfi ni halice ne saboda ai noma da ni Faƙalan nasu sai mutane suka ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah ta'ajjuban wa faza'an magana ta firgita suna mamaki a bakaratun takallamu yan sami yake magana annabi ne bake magana shi sa an kai ka zama ta al'umma da an faɗi magana ba kai dau ba matsala kakanninka ma ga su can annabi ya faɗi ba su yadda ba mun gano wannan da kyau ko annabi ya faɗi ba ba su yadda ba faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce fa inni uminu bihi ni na yi imani da shi wa abubakar wa umar kuma abubakar da umar ma sun yadda mai ruwaya ya ce abubakar da umar sannan ma ba masa wajen amma annabi ya yadda da abin da za su yi ɗan wannan abin sun yadda tuntuni ƙala abu huraira ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bu huraira ya ce annabi ya ce bainar ra'in fiye ganamihi wata rana wani makiyayi ne yana cikin dabbobin shi na kiwo a da alaihi bu'ibu sai ce ta kai mai farmaki fa min ha shatan ta cafke akuya ɗaya ta durmushi fatalabahu ra'i sai makiyayin ya wannan kura da gudu hatta stanqadha hamin har sai da ta ƙwato ya ƙwato wannan akuyan nashi faltafata ilaihi dhi'bu sai wannan karkecin ya waiwayo fa qala lahu yace mallaha yawmas sab'i wane ne zai kare waɗannan dabbobi a ranan dabbobi yawmas wannan rana ne da zai zo bala'in ranar ya isa mutane makiyaye na kallon dabbobin zai basu kura ta kama wanda take so da ci yau laysa lahara in gairi Ranar ba wanda zai zama makiyayin su sai ni bakalan nasu za mu zo mai bayani za a zo cikin bayanan ashratus sa'a za ka ci sai mutane suka ce subhanallah faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alaihi sallam kaga Allah suka kira ai amma ba su yadda ba ne ko sun yadda amma abun bai gamsu a ransu ba ba su gamsu da maganan ba suna da ja ina fatan mun gano wannan da kyau sai annabi ce fa inni uminu bi zalika ina yadda da haka wa abubakar abubakar da umar ma sun yadda duk waɗannan hadisan muslim ya ruwaito su kun fahimci wannan da kyau shi yasa wannan yana nuna maka nagartan imanin abubakar ne ba abubakar da gaske yake bai nan ma amma annabi yana da imanin shi kamar na Usman, ne sanda aka je Hudaybiya ai an tura cikin gari aka ba da rumo cewa ai an kashe shi amma annabi yana da yaki ne Abubakar ai Usman na raye bai raye in ya daga hannu ya ce ai mai a zai shi sai ya ce hazihi yadu Uthman ga hannun Usman sai mai mubaya annabi ya mubaya a madadin shi tsakaninka da Allah mutanen kirkin zamanin ku za su yi maka wannan amincin su yi maka aminci na tsakani da Allah mun gano wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imaninmu shi yasa ya ce shi ya yarda da wannan kuma abubakar da umar ma su ma gaba ɗaya sun yarda babu ja a kan wannan abin gaba daya jama'a mun gano wannan da kyau ku shi sa Abubakar ba karamin mutum ba ne. Allah ya sa mu dace ya ce wa an na mar'atan atat ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana ruwaitowa cewa wata mace ce ta zo wajen annabi fa'amaraha an tarja ilaihi sai ce ta dawo wani lokaci bayan sun gana sai ce ta dawo muslim ya roto wannan ruwayan faƙala sai ya ce ara aita in ji itu walam a ji duka ya rasulallah to me kike gani in na zo ban same ka ba ya manzan Allah fa mun gani ta anil maut tana nufin annabi ya rasu faƙala laha Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai annabi ya ce da ita illam jidini fa'ati babakare. in kin zo baki same ni baki je wajen abubakar mun gano wannan da kyau ku to amma malam da ya tashi takhrije sai ce ruwayan bukhari ne eh bukhari ya ruwaito ta da dukkanin ashabu sunan mun gano wannan da kyau ku in har kika zo bana nan to ki je wajen abubakar kaga wannan yana nuna cewa waye second in command bayan rasuwar manzan abubakar ne ishara annabi ya ta yi so da ya gama gamsuwa da abubakar fai da ɓoye wa hazihi haƙiƙatun laulam yi ayyidu halisanul maƙal wannan wani haƙiƙa ne ko da harshe bai fito ƙara ya ce abubakar ne khalifa bayana ba la'ayyadu ha ma ya sma'unahu bi hal irin abubuwan da suke ji na lisanin hal isharat masu yawa wannan yana nuna cewa abubakar ne kadai fa inna ababakar kana alzamun nasu sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda abubakar ya fi kowa manne ma mun gano wannan da kyau ko ya yi ma annabi mulazamatu zilli li sahibihi yana tare da annabi gam wa a'rafuhum bi sirrihi wa jaharihi ya fi kowa sanin sirri sirrin annabi da kuma bayyanawan shi shi sa wata rana annabi ya tara sahabbai yake cewa wani bawa Allah ya bashi zaɓi, ko dai ya ci gaba da zama ko ya tafi Abubakar ya fashe da kuka ana sai ce ka ga wannan tsohon kawai annabi yana ba mu labarin wani bawa to ya ta tafiyan shi mana sai da annabi ya rasa suka gane ashe bawan ba wani bane manzon Allah ne shi da kanshi ya ce Abubakar kana a'lamuna wa aqaluna Abubakar ya fi mu hankali kuma ya fi mu ilimi ya fi mu sanin manzon Allah kun gano wannan da kyau ku duk abin da manzo Allah zai faɗa shi ya san mu. Allah ya sa mu dace malam yace walam yufariquhu mundu aslama tun da ya musulunta bai taɓa rabuwa da annabi ba ilahi na wafatihi har rasuwan annabi wa kana aqrabuhum ila thiqatihi wa husnin ra'ayihi ina fatan mun gano wannan da kyau shi abubakar ya fi kowa kusanta zuwa ga aminci da kyautatuwar ra'ayin shi komi nashi annabi ya aminci duk abin da yake ya amince duk abin da annabi ya zo da shi wakar ya yarda shi bai da ja kun gano wannan da kyau ko bai da ja shi aminin manzon Allah ne Mala ya ce, Walam ya kun hubbin Nabi sallallahu Alaihi wa sallama a babakar hubbin rajulin ya ji zibihi man yuhibbuhu Malai ce to irin soyayyen da annabi yake ma abubakar fa ba irin soyayya ne da wani yake ma wani wanda zai iya mai wani baiwa kana son wani sai ka ɗan kyautata mashi ba wa yakhlisu lahu wa walihi, kun gano wannan da kyau ko aljamil min dhati nafsi wa malihi sun mala mazid a ce kawai dai ana wannan soyayyen ne don wani abun da an ka keɓe da shi ɗan kyautata maka ya dan samu ɗan wani abu shikenan a ah, walakin law kana zalika hubbur rajul man yastahiqqu minhu al hub abubakar yana annabi na ma abubakar soyayya ne na wanda ya cancanci a so shi li fadilati saboda falalan shi wa kifayatihi da cancantan shi waqti darihi da darajan shi ala ma'unati akan hidimomin da yake yi fi ma tujarridu lahu min amalin azimin cikin sadaukar wanda ya na ayyuka kyawawa la a bihi kullum mu'inin wanda duk wani wanda ya taba taimakawa musaballe ka irin taimakon da Abubakar yayi ba ba soyayya bane yake mai cinda kana dan kyautata man kana mutunci to bari in so ka dan wannan a'a soyayya ce ta gaske kawai ya gano Abubakar da gaske yake yi ba yana yin da shan ne dan nan gaba ya samu wani abu ba shi dan Allah kawai yake yi shi yasa Allah madaukin sarki ya ɗauki gabaran saka mai da kanshi kawai gano yanzu kowane ibada a duniyan nan Allah madaukin sarki ya faɗi ladan ibadan da kuma ladan mai ta haka ne ma ya faɗa zini ba haka ladan da za a ba abubakar sai an ji lahira ba annabi ya gaya mutane ba a da abin da za a ba shi sau da shi da gaske yake yi ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace mala ce wa hina qudumihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lil imama وتولي أمر المسلمين من بعده لم يكن وسيلته إليها حب الثقة wannan karatun za mu zo mu tattauna sosai jama'a a karatun da zai biyo bayan wannan ɗan lokacin da muke da shi ɗan ƙuntataccen lokaci ne ya ƙure ya kawata mu zo mu tattauna magana dangane da gabatar da abubakar da aka yi aka ɗaura mai al'amarin musulmi a bayan rasuwan annabi kun gano wannan da ku kar ku ɗauka kawai don abubakar wai ɗan maka ne ba ya yi hijira ta da kawa ka ba shi kuma ka ji kowa ya ja baki ya shuru kun gano wannan da kyau ku za ka zo ka ji shi da shi aka fara harkar ko bai taɓa jin jikin shi a cikin harkar don wani abu ba bai taɓa yi ba amma duk wani wanda ya zo daga baya ko sai dai ka ji an ce maka daga baya ya zo shi yasa Allah madaukin sarki bai sa rayuwan abubakar ma ta yi tsawo a kan karagan ba shekara biyayi da 'yan wasu 'yan watanni shi umar ne da ya zo shekara wajen goma da 'yan watanni ina fata mun gane wannan da kyau za mu zo mu tattauna wannan da izinin Allah a karatun da zai biyo bayan wannan za ku ji karatuttuka da ilmomi na gaskiya wai shi menene ma ya faru a lokacin da aka zauna har aka yi wannan mu baya a ga na abubakar Allah ya tsare mana imaninmu fasbanaka allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum